Take care of in yadda na tadda wasu guragu na fama da sharan tituna a cikin garin maiduguri kenan yayin da wasu suke dauke da sanduna wasu kuma na kan kekunan guragu wasu kuma na ja da gindi dukkanin su dauke da tsintsiya suna fama da sharan wasu manyan tituna a cikin garin waɗannan matasa da yana sanye ne da wasu kayayyaki na musamman na alamun cewa su ma'aikata ne na hukumar tsaftace muhalli da ke jihar borno na dai tsaya ɗaya daga cikin manyan titunan da ke birnin maiduguri wurin soma da zanta da wasu daga cikin su na tadda suna wannan aikin cikin sharan kamar haka. sunana Muhammad Abakar ba komai ba abin da muka sha daman mu idan Allah ya ga mai larura kamar makini kowa yana makallan kamar mabaraci ne to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu gaba to mu din ma muna yamma ba samu muke ba shine muka ce to tunda su aikin da kare na kun mutum sun bari mu bari mu fita mu yi wannan aikin dan gwamnati da roke mu mu famunatin mu ko ko gidan gwamnati ne ga mu shiga mu share mun yarda da wannan aikin mu babban mu bar musu bara Muhammad Ali ne kamar da yana kuke sharewa ne to mu dai a takaice takaice dai duk wani waje mai interlock wato in dai bai haura kan kwalta ba wajen nan namu ne mu za mu share kafin rana ta yi zafi za mu share har bai wuce karfin mu ba ga wani malami na gaba shi ma na gaba yana fama da matsalar rashin tafiya ko eh haka ne ya suna malami sunana Alhaji Abdurrahman Kwankwasiya abinda aka sani da shi eh. gaskiya mm. na yi matukan murna da na samu na a game da lamarin wannan aiki don yadda muke cikin garin nan gaskiya hatta irin baran da muke yi masu kafa ma sun zo sun kwace mana baran shine muka ce to mu ma yi tunda Allah ya bamu zuciya zuciya ita ce kafa saboda haka muka ce wa shugaban yan shara sai fa wannan muka je muka kai kukan muka ce ya taimake mu ko da aikin shara ne in Allah da mu muna da zuciyar da zamu iya mu malam alfaqi Idris zai shine shugaban kungiyar guragu na jihar Borno wanda kuma ya suma da jawabin sa kamar haka kamar yadda ake biyan kowane ma'aikacin na bosefa 10,000 haka mu ma ake biyan mu amma duk da haka kuma muna roƙon gwamnatin jihar Borno ta tausaya mana a halin da muke ciki gashi mu na kasassu ne kuma mun yi zuciya mun shiga wannan aikin na shara ba wai dan karfin mu aka ɗauke mu kuma ba wai dan zamu iya ba dan a tausaya mana ne to muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Borno eh, honorable Kashin Shattima ya taimaka mana ya faminantin namu domin mu samu abun yi shine daman mu babban kukan mu Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno wanda kuma suka baiwa waɗannan matasan aikin wannan shara dalilin da yasa muka doke waɗannan yaran domin su yi ayyukan da ya kamata din ba wani abu ba ne wato a kasari tunda muka tsinci kan a cikin wannan matsalar na yan boko haram din nan wato akalla yaran nan ko kuma kowa da kowa ya zama bashi da abin da zai yi kuma ko da a ce su ba muskine ne to suna da haƙƙi yara ta wuyan gwamnati in akwai sukunin da za a tallafa a ɗauki mutum da zai aiki domin a bashi hakinsa to wannan gwamnatin a shirye take kuma ta buɗe kofan tallafa musu a haka kamar yanzu yara nawa ne aka ɗiba ana aikin shara halin yanzu yanzu yaran da muka ɗauka na maskinan nan ko kuma physically challenge din mun ɗauki yara talatin ne amma mutanen da suka nema mutane guda sittin ne to sai muka ɗauki rabin su da suka fara yanzu haka hukumar tsaftace muhallin dai na cewa tana shirin faɗaɗa wannan shirin nata wanda tuni ta miƙa bukatan yin hakan cikin kasafin kuɗin baɗi wanda zai iya rage irin waɗannan matsalolin barace-barace da ya yawaita a faɗin birnin maiduguri da kewaye sakamakon irin yadda jama'a suka samu kansu cikin wannan hali na ibtila'i haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya